ta takwas da watan takwas shekara ta dubu da tasa'in da tara don ci gaba da karatu mu mai albarka umdatul ahkam wannan kuma shi ne darasi na bakwai za mu tashi babu tayammum tayammum babin da yake magana dangane da taimama menene taimama menene hukunce hukuncen ta ne abin da za mu yi magana a kai at-tayammum fil lugha al-qasd idan an ce at-tayammum a harshen larabci ana nufin kuduri na zuci ko nufatar abu ko nufin aikata abu shi ake nufi da at-tayammum قال تعالى ولا آمين البيت الحرام haka nassin qur'ani ya faɗa wala آمين البيت الحرام wato kar ku farma mutanen da suka aikin hajji ko umara ku ce za ku yaƙe su kar ku yi haka wannan shine at-tayammum ala nufin abu ثم نقل في عرف الفقهاء sannan a yaren malaman fikihu sai aka dauki kalmar at-tayammum aka bata wata ma'ana daban ila mas'il wajhi wal yadayn aka mayar da at-tayammum shine shafar hannu da shafar fuska da shay'in min said da wani abu na turbaya ko kasa mafiha الماسح da ila sa'id dan shi wanda yake shafa hannunsa ko fuskarsa ya nufaci ƙasa ne ya dafa ƙasa da hannunsa sannan ya shafi hannayensa da kuma fuskarsa wa kada arrafahu ba'd ulama bi qawlihi wani sashi na malamai sun yi ta'arifi sun ba da bayanin abin da ake kira da at da zancen su cewa taharatun turabiyya tashtamilu ala mashi al-wajhi wal yadayni inda adami ma aw adami al-qudrati ala istimali abin da ake nufi da taimama. shi ne wani tsarki da ake yi da ƙasa wanda ya kunshi shafar fuska da hannaye ana yin sa ne lokacin da aka rasa ruwa ko kuma ga ruwan amma ba za a iya yin amfani da shi ba saboda wani dalili daga cikin dalilai ala kulli halin babin da zamu shiga cikin ne babin taimama hadisi na farko a wannan babin shine hadisi na talatin da shida a cikin littafin alhadisu sadis al-hadisu sadis wa hadisi na shida عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال آه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم قال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك wannan hadisi an karɓo shi daga Imran ibn Husayn Allah shi kare da gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lallai annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ra'a rajulan ya ga wani mutum mu'tazilan ya nisanci jama'a kamar ga mutane nan shi ya koma can gefe ya zauna shi kadai lam yusalli fil qawm bai salla tare da mutane ba faqala sai annabi ce da shi ya fulanu ma mana aka an tusalli fil qaum ya wani me hana kai sallah tare da jama'a ya yan wanka musulmi sun yi sallah kai kana can gefe guda ba kai sallah da su ba me ya hana limamin ne ba za ka bi shi jami'i ba ko me ya faru gare ka kala sai mutumin ne ya rasu yace ya manzan Allah asabatni janabatu janaba ce ta same ni wala ma ko ban sami ruwan da zan yi wanka ba dan haka da na zo yin sallah sai na rasa yin da zan yi sai ban yi sallah ba na koma gefe guda na zauna jama'a suka yi sallah faqal sai manzon Allah ce da shi alayka bis sa'idi fa innahu yakfik alayka bis sa'idi je ka samu turbaya ko je ka samu kasa as-sa'id kasa kenan fa innahu yakfik ai ya wadatar da kai idan ka samu kasa ka shafa ka shafa hannayenka da fuskarka ya wadatar da kai sai kai sallah daga baya in ka samu ruwa din kai wankan jaraba an gane ku abinda wannan hadisi ke nuna mana a zahirin abinda mu fahimta kafin mu shiga istinbadin da malam yayi wato kenan taimama ana yin ta lokacin da aka rasa ruwa ko mu ce rashin ruwa ɗaya ne daga cikin dalilan da ke halatta maka yin taimama an gane ko ma yu'khadhu min al-hadith irin abin da za a iya ɗauka na hukunce hukunce cikin wannan hadisi na farko at ya yanubu manabal ghusli fit tatahhur min al-janaba taimama yana tsayawa a matsayin wanka dangane da tsarkakuwa daga janaba to amma wannan matsala ce da malamai suka yi sabani kai ne ka tashi da janaba ka nemi ruwan da za ka yi wanka ka rasa ga kuma lokacin sallah yayi idan ka yi taimama ka sallah shin wannan wannan matsala ce da malamai suka yi sabani a kai akwai malaman da suke da ra'ayin cewa matukar kayi taimama to shi kenan daidai ka da kayan wankan janaba babu komai a kanka nan gaba kuma babu wanka a kanka akwai malaman da suke da ra'ayin cewa a'a ita taimama ta halatta maka yin sallah ne dan ka samu kanka cikin matsatsi ba ruwa ka bari lokaci ya wuce to kuma kayi hasara kenan sallah ta wuce baka samu kayi ba a ce sai ka samu ruwa ba ka da yalwar lokaci don haka sai aka ce ka yi taimama a madadin wanka cikin wannan lokacin ta yadda bayan ka yi sallah janaba na nan kuma ta sake dawowa jikinka idan ka samu ruwa dole sai ka yi wanka sannan ka wanke ka to wannan zance na biyu zance ne mai karfi galibin malamai akan ka suka tafi na biyu An أن التيمم لا illa da لعدم ma. ba a yin taimama haka kawai sai fa in an rasa ruwa ne awil mutabarriri bi istimali ko kuma idan mutum zai cutu a sakamakon yin amfani da ruwa din an gane ku wa kad basata ar-rajul uzra wa huwa adam al-ma wannan bawan Allah da bai sallah ba ya riga ya bayyana wa manzon Allah uzurin sa shine rashin ruwa fa qarrahu an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala zalik annabi ko ya tabbatar da shi kan haka cewa lallai a rashin ruwa ɗaya ne daga cikin sabobin da ke bada da dama a yi taimama haka kuma idan ga ruwa akwai shi amma idan ka yi amfani da shi akwai tsananin sanyi kuma lokaci ne da ake sanyin hunturu za ka cutu to sai ka ajiye wannan ruwa ka manta da shi gefe guda ka yi sallah matukar baka sami abin da za ka dafa ba ko kuma ga ruwa amma jikinka akwai raunuka akwai kuraje ga janaba ta kama ka idan ka ce za ka yi wanka na janaba da wannan ruwa yin wankan zai haifar maka da jinkirin warkewar kurajen da ke jikinka to a wannan lokaci ba za ka yi wanka ba sai ka yi taimuwa ka yi sallah an fahimtar da kyau na uku la bagi liman ra'a mukassiran fi amalin an bi bit ta'nif aw an bai dace ba ga wanda ya ga wani ya yi kuskure ko ya gajiya bai yi wani aikin alkhairi ba bai dace ba ya ce zai gaggawar zarginsa at ya ce zai munana masa aw an ko ya ce zai zarge shi hatta yastawdiha an sababi fi zalik har sai ya nemi sababi wannan mutum sallah ake bai sallah ba ka tuna fa annabi ne bai bi sallah ba tare da haka ana gama sallah annabi da gaishe gefe guda bai ce ba ka gaishe ya yaƙi yin sallah mutane ana sallah sai su koma gefe guda suna surutu wanda ya zama to ya aibata shi sai ya kira shi me ya hana kai sallah tare da mutane so yake yi sababin in akwai dalili karɓaɓɓe to in ba dalili karɓaɓɓe to in akwai dalili wanda ke kuskure ne ya za a gyara masa wannan shine hikimar kiran annabi sallallahu alaihi wasallam ba daga mutum ya yi abu na laifi ba za ka zarge shi za ka faɗa masa baƙaƙen maganganu sai ka bincike shi yaya aka yi wannan abun kila rashin sani ne kila kuskure ne irin nashi da sauransu duk wannan yana daga cikin duk mutumin da yake so ya kawo gyara cikin al'umma wanda yana tsammanin kowane ɗaya daga cikin mutum ke kawo gyara cikin al'umma dole sai ya zama haka domin ɗan adam yakan zanto kamili ne yayin da ya tara siffa biyu gyara kansa ƙoƙarin gyara waninsa mutumin da biyu gyara kansa bai damu da sauran mutane ba har yanzu akwai saura amma mutumin da yake kokarin gyara kansa kuma yana kokarin sauran jama'a masu gyaru wannan shine mutum na al'umma وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون a sakamakon irin wannan ne ba a saukar da azaba a gari in akwai insu wa ma kana rabbuka liyulika alqura bi zulmin ubangiji ba zai taba halakar da wata alƙarya ba dan sun yi zalunci wa ahluha muslihun alhali a cikin ma'abuta garin akwai masu son kawo gyara illar shine a samu mabarnata ba mai son ya kawo gyara ga waɗansu na farna ga waɗansu a gefe guda su yi karatun ƙur'ani su yi zikiri su yi hailala su yi ƙiyamun laili amma ba sa hana masu farna yin farna ba sa wa'azantar su ba sa hana masu bid'a yin bid'a ba sa wa'azantar da su to abin da suka yi na gyara kansu ai bai wadatar ba dole sai sun yi kokarin ne gyara wani su to waɗannan su ne muslihu da kenan masu son kawo gyara cikin al'umma wajen kawo yara kuma sai ka ɗauki haƙuri sai ka yi karatu sai ka tara ilimi ilimi kuma ba lokaci da ake tara ba kana wa'azi kana neman ilimi kana wa'azi kana neman ilimi kada ka ce ni ba zan yi wa'azi ba sai na zama malami sai gaba da yi illa ya ka faɗi gwargwadon abin da ka sani inda baka sani baka taka biri kada ka ce a tunda na yi karatu mutum ya shagala da kanka alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla dai hatadaytum ai ka ji da kanka kawai in dai wani ya bata kai ne ka je ka ji da kanka baka fahimci ayar gobe ne ka dauke ta a wannan ma'anar dole kai karatu kuma dole ka karantar walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun wannan shine siffar ku zamanto malaman Allah ta yaya za ku zama malaman Allah idan kun samu siffa biyu bima kuntum tu'allimuna alkitab kuna karantar da mutane littafin Allah wa bima kuntum tadrusun kuma kuma kuna kara karatu kana karantarwa kana karatu kana karantarwa kana karatu idan ka zanto kawai karatu za ka ba za ka karantar ba ba za a amfana da kai sosai ba haka idan ka zanto ɗan ina da wa'azi ina da lakta kai ba za ka yi karatu fa kawai ka naɗa kanka malami ina da wa'azi ina da lakta ina da karantarwa al'amuru bil ma'ruf annahi anil munkar amma kai kuma baka karatu to barnar da za ka yi sai ta fi gyaran da za ka yi yawa Allah ya tsare mu na hudu jawazul ijtihadi fi masail ilmi a kenan ya halatta a yi ijtihadi cikin mas'aloli na ilimi bi hadratin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ko da annabi na da rai sai dai ijtihadin naka baya zama karɓaɓɓe sai yin annabi ya tabbatar da shi faqad zanna sahabiyyu anna man asabatu janabatu la yusalli shi wancan sahabi tsammanin sa wanda janaba ta samu shikenan ba sallah akan sa hatta ya ji dalma har sai ya samu ruwa kaga wannan istihadi ne وانصرف ذهنه الى ان آية التيمم خاصة بالحدث الاصغر tsammanin sa taimawa ana yin ta ne kawai idan mutum ya sami karamin kari kamar yayi bawli yayi bayan gida bai samu abin alwala ko kama ruwa ba shi ne zai taimama shi baya tsammanin mutum na da janaba a jiki kuma zai taimama to kaga wannan ijtihadi ne yayi yi aiki da ijtihadin sa ya tsaya kiran jama'a sallah ya koma gefe guda ya zauna to amma ijtihadi lokacin annabi baya zama karbabbe sai annabi ya tabbatar da shi in annabi bai tabbatar da shi ba shikenan bai zama karbabbe ba to kaga ana gane annabi ya tabbatar da shi idan ya gani ya kyale ko kuma ana yin abin ko da bai taba gani ba amma ayar qur'ani bata sauka ta hana ba kuma annabi na da rai ana kai qur'ani bai sauka yayi gargadi ba daidai yake daga sai annabi ya gani domin tabbas inda kuskure ne da aya ta sauka ta yi bayani ko da shi baya sanin gaibo Allah zai saukar da aya ya sanar da shi ga abin da mutane ke ciki kuma kuskure ne ya gyara in ko a gabansa aka yi tabbas ba wanda zai kuskure gaban annabi ya kyale shi ashe duk abin da sahabbai suka yi a lokacin annabi a gaban idansa ne ba a gaban idansa ba ne matukar ba a yi musu tsawa an hana su yi ba to wannan abun daidai yake da kace annabi ya yi da kansa domin ko ya zanto ya gani dai bai hana ba kaga ya zama hadisi ne ta kariri ko ya zanto bai gani ba amma abin na faruwa qur'ani bai sauka ya hana ba shi ma wannan takari dan qur'ani ya tabbatar da shi kenan domin da kuskure ne da an hana kun gane wannan da kyau wannan matsala ce mai matukar muhimmanci za ta taimaka ma wajen fahimtar matsaloli da dama da ita malamai suka kafa hujja da ita ai jabir ke magana ma kafin mu ji wancan jabir ke magana dangane da azalu menene azalu mutum na saduwa da iyalinsa sahabbai da idan mutum matarsa na da danyen goyo bai dade da haihuwa ba ko baya san ta ci gaba da samun wani sabon ciki kuma kuma shi ba zai iya hakura ba tunda matarsa ce to sai ya sadu da ita lokacin da mani zai fito daga jikinsa sai ya fitar da zakarinsa waje ya zubar da maniyin waje don katta juna biyu wannan shine al'azalu to jabir ke cewa mun kasance muna yin azalu lokacin annabi qur'ani na sauka ko bai hana ba ba wai ta annabi a gaban idansu ba wai <laughs> ba a gaban idansu akai ba amma dai duk da a daki suka je suka yi inda Allah ya so ya haramta da su ya saukar da aya washe gari da safe ko ba haka ba to amma suka ci gaba da yi har annabi bar duniya ba wata aya da su sauka ta hana su kenan Allah ya sani yayi izini a ci gaba da yi ja'izi ne kenan duk da cewa ja'izi ne ba al-karaha kamar da wasu malamai suka nuna an fahimci wannan da kyau to kaga wannan wato takriri ne ba wai annabi ya ga da idan sa gawa ne yayi azalo ba an fahimta ko ba wani zo kuma yace gashi na yayi azalo ba a'a a su suka yi kayan su kuma Qur'ani bai sauka ya hana ba shi yasa kuma da amru bin salima yaro ne karami dan shekara bakwai ya rinka yawa mutanen garin su limanci lokacin annabi ne duk da annabi bai je kauyen su ya ga amru bin salima yana yin sallah ya tabbatar da shi ba amma lokacin annabi na da rai har amru bin salima ya taiwa mutane limanci yaro dan shekara bakwai ya zama shine limamin gari gaba daya daidai lokacin qur'ani na sauka bai hana ba da a ce yin limancin yaro karami ga manya kuskure ne da ayar qur'ani ba za ta kyale ba sai ta sauka ta fadakar shi yasa ibnu hajar ya fadakar nuni zuwa ga fikihun wannan hadisin cikin fatahul bari cewa wannan hadisin daidai ki da hadisin jajir dangane da azalu abin nan da suka yi da kuskure ne da ayar qur'ani ta sauka ta hana amma tun da ba kuskure bane ba kaga suka ci gaba da wanzuwa akan haka hadisin na cikin bukhari yana cikin muslim yaro dan shekara bakwai ya yi limanci ya zama limamin gari saboda ya san qur'ani sauran ba su sani ba annabi kuma ya ce wanda zai muku limanci wanda ya fi ku karatun qur'ani ya fi manyan karatun qur'ani sai ya zama limami shi ke nan magana ta kai الحديث السابع والثلاثون حديثنا ثلاثين دبكوي عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما يكفيك أن تكون بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه an karbo hadisi daga ammar ibn yasir ammar ibn yasir yana cikin as-sabiqun al-awwaluna da shi da mahaifinsa da babarsa suna cikin musulman farko waɗanda suka shiga musulunci aka rinka azabtar da su ko ba haka ba annabi ya rinka cewa isbiru ala yasir fa inna mawidakum aljanna iyalan gidan yasir ku yi hakuri bisa ga cutarwar da ake muku alkawali na ni da ku shine za ku shiga aljanna lokacin da aka zo ana ginin masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi da kansa ya zage ya dauki diga yana sara kasa ana kawo tubali wancan ya kawo tubali kowa na daukan tubali daidai amma na daukan guda annabi na karkade masa kora ya ce wai ha ammar تقتله الفئة الباغية ويها أمار تقتله الفئة الباغية إيش كيسو أمار باع الله أنت واي لذا سكشي أنت واي لذا سكشي sai aka bawa gwamza yake lokacin sahabbai tsakanin rundunar da ke goyon bayan Ali bin Abi Talib da rundunar da ke goyon bayan Muawiya ibn Abi Sufyan sai Ammar ibn Yasir ya kasance yana jerin waɗanda ke goyon bayan Ali bin Abi Talib sojojin da ke goyon bayan muawiya sai suka kashe shi karkashin wannan hadisi sai muka lura wane ne ya fi gaskiya tsakanin aliyu bin Abi Talib da Muawiya wa ya fi gaskiya saboda me saboda annabi ya nuna lalle wanda za su kashe Ammar to amma idan kuka lura da zance da ban ce wane ne yi daidai waye ya kuskure sai na ce waye ya fi gaskiya wancan yana da gaskiya sai dai wannan ya fi gaskiya wato tafsili aka samu kenan wancan yana da gaskiya sai dai wannan ya fi gaskiya ina fata an fahimta dan kar a shi a suribanci wannan su zagi ma'awiya su la'ance shi irin yadda suka saba duk wanda ya la'anci ma'awiya ya la'anci sahabin manzan Allah waɗanda gaba ɗaya Allah ce ce Allah anhum wa radu an وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم Allah ce ya yadda da su sun yadda da shi ya tanadar musu aljanna ko ramuna gudana karkashinta za su dawoma ciki har abadan abada wannan shine rabo mai girma sai ka zo ka zagi mutumin da yake cikin wannan jerin da Allah ce ya yadda da su sun yadda da shi kada ya ba za ka wani lafiya ba sai dai saura da me abinda mu'awiyi ijtihadi ne cikin istihadi kuma akan yi daidai akan yi kuskure wanda ya daidai a cikin istihadi yana da lada nawa biyu wanda ya kuskure fa yana da lada daya to Ali bin Abi Talib ya yi istihadi ya rashi daidai yana da lada biyu Muawiya ya yi istihadi ya yi kuskure yana da lada nawa daya dan haka sai ban ce da ku ba mai gaskiya da mara gaskiya sai ce wanda ya fi gaskiya ko haka ba wanda ya fi gaskiya wannan shine usulubin da ya kamata ka mu'amalanci abin da ya faru tsakanin sahabbai Allah ya yi musu aminci ya kara musu aminci gaba daya amma bin Yasir dai mutum ne mai falalar gaske kala yace ba asani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah sai da amincin Allah tabbata gare shi ya aike ni ba asani ya aike ni daidai da kace arsalani fi hajatin ya aike ni cikin wata bukata kaga bai faɗi bukatar ba saboda ba bukatar sai ka san cewa menene aka aike shi fa ajnabtu can a hanya ta ta tafiya na kwanta a masauki ina barci sai kuma janaba ta kama ni fa ajnabtu sai ne janaba bai bayyana mana cewa ya aka yi janaba ba shin ya kusanci iyalinsa ne ya yi tafiya da iyalinsa ko kuma a'a mafarki ne yayi fa ajnabtu dai ba ruwanka ko ma me ya faru dai ya dai janaba yanzu kuma ka san wanda ya janaba dole zai wanka falam ajidil ma'a sai kuma ban samu ruwan da zan yi wanka ba da na nemi ruwa na rasa fatamarraktu fi sa'idi sai na birgima cikin ƙasa as-sa'id al-ard ko wajhul ardi filin kasar da babu ciyawa akai shine as-sa'id sawa'un dutse ne wurin falale ne yashi ne kowane irin nau'in kasa ne matakar dai ba wani sabon abu bane akan kasa kasar wurin ce shine as-sa'id fatamarraktu fi sa'id sai na yi birgima cikin kasa kama tamarragu dabbatu dai da dabba ke yin birgima cikin kasa cikin dabbobi akwai wanda suke birgima ko to shi ma haka yayi tsammanin sa wannan ita ce taimama <laughs> tunda dai wanka ne za a yi wanka ko sai ka game jiki da ruwa to tunda an rasa ruwa da ƙasa za a yi amfani su ya kamata ita ma kasar a game jiki da ita ya san fahimtar sa kenan ijtihadin sa kenan lokacin annabi baya tare da shi shi kuma yana son yin ibada yace fa tamarraktu kama tamarragu dabbatu ne birgima irin yadda dabba take yin birgima kama tamarragu asalin sa kama ta tamarragu saboda ka'idar larabci shine dukkan fi'ili mudari'i da ya fara da ta guda biyu ya halatta ka shafe daya ka bar daya a lokacin ta tamarragu sai ka ce tamarragu ta tafakkaru sai ka ce tafakkaru ta tazakkaru sai ka ce tazakkaru an gane ku ta tajahalu sai ka ce tajahalu وما بتاء المبتدي قد يقتصر فيه على تا كتبين العبر كما يقول مالك فلا cikin alfiyar nasa. كما تمرق الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم sannan sai na zo wurin annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi fa zakartu zalika lahu na ambata masa cewa ga abin da fa nayi fa qala sai annabi sai inna ma yakfika kadai abin da zai wadatar da kai an taqula bi yadayka hakaza ka aikata haka da hannayenka أن تقول بمعنى أن تفعل لأن القول يأتي بمعنى الفعل كما أن الفعل يأتي بمعنى القول dukkan su suna wakiltar juna da Allah ya ce jaza'an bima kanu ya'malun wa nudu an tilkum aljannatu allati ta'malun wajen saboda magana da aiki mu koyi bayani ba aiki ne kadai zai shigar da kai aljanna ko kuma da magana a ciki tsakanin maganar da aikin wanne fi muhimmanci a magana dan a cikin magana kalmar shahada take wanda sai da ita ne aiki zai karbu ko haka ba <laughs> rukunin farko na musulunci an ta da Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ita ce rukuni ba ashe Allah na bada lada akan zance ma kenan fa asabahum Allah bima qalu bi sai bima fa'alu ko ba haka ba jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa zalika jazaa'ul muhsinin asabahum Allah bima qalu to da alqawlu da alfi'lu suna haduwa da juna akwai inda za a kawo al'amalu har alqawlu ya shiga ciki akwai inda za a kawo alqawlu kuma ana nufin shi kansa fi'lu din ita inna ma yakfika sani dai kaɗai abin da zai wadatar da kai an taf'ala bi yadayka hakaza ka aikata haka da hannayenka biyu yaya ne hakan thumma daraba bi yadayhi al sai annabi ya shafi ƙasa da hannayensa guda biyu haka darbatan wahidatan shafa ɗaya. an gane ko thumma masaha shimala al-yamin sai shafa hannun dama akan wanne a a a shimala al-yamin ya shafa hannun hagu akan na dama wato yana yin haka da ya ɗauke hannunsa haka sai ya shafa wannan hannun an gane ku an gane ku masa ma da alayyamin wa zahira kaffaihi ya kuma shafi hatta wato da ya shafa hannun dama kuma ya shafa hannun hagu ya fara da na dama sannan hagu don ana fara da a hada suke amma daman za ka fara shafa sannan hagu abinda ake bukata tafin hannu dai cikinsa da wajensa shine summa wa zahira kaffaihi ya shafi bayan tafukan hannunsa nan gurin kenan bayan kenan kowanne ya shafe shi haka hada da juna kowanne ga ciki ga wajen biya shi shafa wa wajen hahu sannan kuma ya shafa fuskarsa wannan ita ce mai taimama shi kenan duk wanda wannan ya taimama ga kasa nan gurin da kai haka da hannayenka shafa daya sai ka daga haka akwai ruwaya da ta nuna da annabi ya daga hannunsa haka sai ya bushe ya hure abin da ya shafa hannun sai ya shafe su haka ya shafa hannun dama da na hagu suna hada da juna daidai wuyan hannu ba ƙari ba rai har tsakanin ya so haka duk ya tsatsaye ko ina haka ko ba haka ba to daga nan gurin sai ka haka sai ka shafa fuskarka tashi shafi fuska daga nan kunne zuwa nan daga nan mabubbar gashin goshi zuwa hannun haɓarka duk kashe shafa haka ko ina har dukkan waɗannan ramuka ka gama shafa haka shi kenan ka kare shi ma sai sallah idan ka kara shafa ta zuwa yi bid'a dan hadisin da mana wannan da'ifi darbatun saniyar cikin kayi bid'a hadisin da mana haka fi idan ka shafi hannu ka zo har gwiwar hannu nan ma ka yi bid'a hadisin da mana haka fi ne bai tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ka yi ko ka bushe ko ka bubbuge kun gane wannan da kyau abinda annabi ya ce masa kenan yace da ka yi haka da shi kenan ya riga ya wadatar ba sai ka kara wani abu kuma malamai sun yi sabani malai ce ikhtilaful ulama sabanin malamai ikhtilaful ulama wai malamai sun tattauna sun yi sabani هل يجزئ في التيمم ضربة واحدة shin a cikin tamuwa idan aka yi shafi ƙasa sau ɗaya ya wadatar walkafain kuma shin ya wadatar a shafi hannu biyu a tafukan hannu cikinsa da wajensu aula budda mun barbatai ko dole ne sai an sai an daki biyu ko an shafi ƙasa sau biyu wa hal la budda min al mashi ala yadayn ila al murfaqayn shi lallai ne lokacin da mutum ya zo shafar hannu sai ya shafar gwiwar hannu sabanin da suka kenan fa zahaba ba'dhum sai wani sashi na malamai suka tafi wa minhum shafi'i cikin su akwai imamu shafi'i ila annahu la budda min ne cewa dole ne sai mutum ya buji kasa sau biyu ko ya shafa kasa sau biyu wahidatun lil wajhi shafa ta farko shafar kasa ta farko wannan dan fuska ne wal ukhra min yadaini ta biyun kuma wannan hannaye zaka shafa ila al mirfaqaini zuwa gwiwoyin hannu muhtajjina bi ahaditha sun faɗi wannan zance ne suna masu kafa hujja da waɗansu hadisai minha daga cikin hadisan ma rawahu da kutuni a ibn umara hadisin imam ad kutuni wanda abdullahi da umar ya ruwaito cewa at-tayammum darbatani darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadayn ila al-marfaqayn wai ita ce mama ana shafar kasa ne sau biyu shafar farko ta fuska ce ta biyan kuma hannaye zuwa gwiwar hannu to sai shi wannan hadisi da ne wa zahabul jumhur mafiya yawan malamai sun tafi cewa wa minhum al-imam ahmad cikin su akwai imam ahmad wal auza'i da imam al auza'i wa ishaq ibn rahuya wa ahlul hadis da kuma sauran ahlul hadis malaman hadisi gaba daya ila anna tayammum ila anna tayammuma darbatun wahidatun suka ce taimama zaka shafi kasa ne sau ɗaya jan. wa annahu la yumsahu illa alwajha wal kaffan ko ba abinda ake shafa illa alwajhu face dai fuska wal kaffan da tafukan hannu biyu mustadillina bi ahadith sahiha malaman da suka tafi kan wannan ra'ayi sun kafa hujja ne da hadisai ingantattu min ha cikin hadisan akwai hadisu ammar haza wannan hadisi na ammar ibn yasir qala ibn hajar imam ibn hajar al-asqalani yace wa kana ammar yufti bihi ammar ya kasance yana bada fatawa da wannan hadisi ba da zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam bayan shudewar annabi da an tambaye ammar so nawa mai taimama zai shafi kasa sai ce so daya da ina da ina zai shafa sai ce zai shafi tafukan hannunsa ne ciki da waje da kuma fuska ba sai ya shafa hannu zuwa gwiwa ba haka ya rinka ba da fatawa in ji wani hajar sai ce warrawu min hadisi a rafu bi muradiki marwacin hadisi ko ya fi kowa sanin ma'anarsa ka'ida ce sananniya a wajen malamai idan mutum ya rawaito hadisi sai ba shi wata ma'ana ko da ba ku kuka rawaito hadisin ba daga wurinsa kuka je sai kuka ba shi wata ma'ana daban ma'anar wa za a karba tashi farrawi a'rafu bima rawa min ghairi dole wanda ya rawaito hadisi in ya fassara shi da abin da yake zahirin tafsirin sa karɓaɓɓe ne sama da tafsirin kowa wa ajabu an ahadith ad-darbatayn wal mirfaqayn sun ba da hujja sun ba da jawabi dangane da hadisan da ke nuna cewa a shafa kasa sau biyu kuma a shafa hannu zuwa gowar hannu bima fi hamin al-maqal al-mashhur sun ce ai wannan hadisin dukkanin su akwai maganganu a cikin su ma'ana hadisai ne waɗanda suke da'ifai duk hadisin da ya ce a shafi ƙasa sau biyu ko a shafi hannun zuwa gwiwar hannun hadisai ne da'ifai ba su tabbata ba amma hadisin da ya nuna cewa shafa ɗaya ake wannan hadisin na Umar bin Yasir ingantacce ne cikin Bukhari cikin Muslim ولا نجعل تلك الاحاديث في صف الاحاديث الصحاح الواضحه بعض ينزع wannan can hadisai raunana mu sa su su zo su fuskanci waɗannan hadisai ingantattu kuma na fili qala ibn abdul bar wanda ake kira da suna hasu al-maghrib ɗaya daga cikin manyan malaman mazhabar malikiya kenan yace aktharul asar marfu'ata an ammar darbatun wahida mafiya yawan abin da aka ruwaito na taimama a wurin ammar bin yasir ana shafar kasa ne so daya wa ma ruwai min darbatai ne duk abin da aka ce za a shafa kasa so biyu fa kulluha muttariba duka irin waɗannan hadisan muttariba ne wato hadisai ne da'ifai ba a aiki da su dan malikiya ne ibn abdul bar inda aka ce ibn abdul bar ayan kali hafizul magrib suke ce masa gaba daya hafizul mutanen yamma inda a duniyar hadisi ne a zamanin sa inda aka ce ibn abdul bar an kali ba wanda ya ma wata na imam malik hidima irin sa hidima iri biyu at-tamhid wanda ya tantance mai ke cikin at-tamhid abin da ke cikin motsa na riwaya dukkan balagat na malik balagani kaza balagani kaza sai da ya samo sanadin su in banda guda shida ko wani adadi kaɗan da ya rage masa sai kuma ya zo ya yi al-istizkar wajen juz'i talatin da biyar zuwa da bakwai wanda shi kuma gaba ɗaya fikin imam malik ya zuba a ciki sharhin muwatta ne na imam malik ayin dai hidima ne ga maliki aka sai muna gulbar kuma sai dai kuma ya fatiha a tashi ga shi da kansa ya ce duk hadisan da ake kafa hujja da su na cewa a shafi kasa sau biyu hadisai ne mutariba wal ibtirab muttariba والاضطراب موجب لضعف الحديث duk inda aka samu ibtirabi cikin riwayar hadisi to hadisin ya zama bari shi kenan wa qala ibn daqiq al دقيق ibn daqiq al العيد yace ورد في حديث التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلا أنه لا يقاوم هذا الحديث في الصحة an samu wani hadisi dangane da taimama cewa ana shafan kasa sau biyu shafar farko na fuska shafa ta biyu ta ta hannaye zuwa gwiwar hannu illa annahu la yuqawimu hadha alhadith fi sihha sai dai wancan hadisi fa baya iya cin karo da wannan hadisi da muke magana kai na ammar wajen inganci wala yu'aradu misluhu bi mislihi bai ma halatta ba ka je ka dauko irin wancan da'ifan hadisan ka zo ka hada su da wannan hadisin na ammar in ji ibn dakiq kai is wa qala al-khattabi sulaiman al-khattabi yana da littafi ma'alimus sunan ya salam ma'alimus sunan wai ga tubalin da ke nuna maka sunnar annabi ka san shi ma'alim ma'alim wato jam'i ne na abin da wato ina idan ka kama hanya daga nan garin zaka tafi wani gari a kan titi ba kana ganin dutse da ake kafa wanda ke nuna adadin kilometers ko miles milestone su ne ma'alim to shi kuma ita sunnar annabi sai aka wa ma'alim ya salam ma'alim sunan sharhin abu dawud ne littafi ne mai kyau kwarai da gaske jizgi guda hudu in ban manta ba ko wani abu makamancin haka yana da kyau kwarai da gaske ɗalibin ilimi ya same shi na imam abu sulaiman al-khattabi imam al-khattabi ce zahaba jama'atun min ahli al-ilmi ila anna at-tayammum darbatun wahidatun lil wajhi wal kaffaini yace da yawa daga cikin malamai ma'abuta ilimi sun ba da fatawar cewa taimama ana dukan kasa ne so ɗaya ko shafar kasa ne so ɗaya a shafi fuska da kuma hannaye tafukan hannu banda gwiwar hannu wa hazal mazhabu asahhu fi riwaya yace wannan mazhabin ko shi fi inganci inda wajen riwaya ne dan shi ke da goyon bayan hadisi to kaga duk maganganun malamai irin wannan shine ake bi a tantance a ce magana ba ya ce magana kaza kaza ce sai wani ya damu idan ya ji ya san wata magana shekara ashirin yau an ce masa hadisin da ifi ne sai ya damu mu ba mu muka kashe mun ba sai kawai aka ba mu ma'ana ba mu kuka zai fitar da hadisin ba laifin mu mun karanta mun gani ko mu ka su shiru sai da muka faɗa muka ce sun ce da ifi ne ba kuma muka zai fanta ba ko <laughs> ma yu'khadhu min al abin da zaka iya koya karkashin wannan hadisi na farko a tayammum min al-ghusl min al-janabati akan yi taimama a madadin wankan janaba wato domin janaba idan ta kawo mutum annahu nabiyu annahu la budda min talab al-ma'i qabla at kafin ka fara taimama sai ka nemi ruwa to wannan neman ruwa din malamai suna yi masa haddi da iyakoki duk sun yi sabani mai yawan gaske abinda dai ma galibin malamai suka tafi suka ce idan ka nemi ruwa a kusa inda kake tsammanin samun ta baka samu ba to ba ma cewa daga nan damboro da misali sai ka tafi kofar shehu ka nemo ruwa in ba haka ba da halatta baka yi a'a ka nema a damboro ka rasa shi kenan ita ma kai sallar ka ba za mu ce ba daga nan gurin sai ka tafi jami'a ta Maiduguri daga nan ba za mu ce sai ka je Ramat ba ba za mu ce sai ka je Bulunkutu ba ba za mu ce sai ka je kaza ba ba dai kai dan da goro bane ba ka rasa unguwar ku sai me sai kai kama kai sallah magana ta riga ta kare na uku sifatu tayammum sifar yadda ake tayammum wanko ya cikin wannan hadisi wa huwa darbul ardi marratan wahida shine mutum zai shafi kasa sau daya sun mata al wajha wal yadayn sannan ya fuska da hannayensa ila al-mirfaqaini wa ta'mimihima bil mashi wannan ban san yadda ya kawo wannan larabcin ba anan gurin shi da kanshi kuma ya tabbatar da dukkan hadisin cewa a shafa hannu zuwa gwiwar hannu bai inganta ba wa ta'mimuhuma bil mashi qala ibn rushd ibn rushd yace itlaqu ismi al-yadi ala al-kaffi azharu min itlaqihi ala al-kaffi was-sa'id na jin da aka ko kuskuren da ba a cikin littafin nan ba zai yi haka ba dan abin da ya gina a bayan nan gurin ya rushe shi nan gaba daya ibn rushd yace itlaqu ismi yadi al kaffi yin amfani da kalmar al yadu hannu ya zanto ana nufin tafin hannu an gane ko a larabci azharu shi yafi bayyana ta fuskar ma'ana min itlaqihi al kaffi wa sa'id sama da a ce idan an ce hannu har zira'i ya shiga ciki yace da an ce hannu tafin hannu kawai ma ya shiga ciki ba sai zira'i ya kawo ba wannan kamar ibn rushd yana raddi ne ga waɗanda suke ganin cewa idan an ce aliyat yana nufin cewa wato hannu tare da zira'i haka waɗansu suka ce da aka ce famsahu bi wujuhikum wa aydikum sai suka tsaya a umumin aya din cewa umumin aya na nuna a shafi fuska da hannu to hannu ko har zira'i ya shiga shi ne ibn rushd ke cewa a a in fa an ce alhidu aka yi shiru galibi ya fi gaskatuwa akan tafin hannu sama da ka shigar da zira'i ciki in dai a larabci za ku bi kaga ibnu rushd ma kuma dan malikiya ne na hudu zakarar sana'ani al'imamun sana'ani ya faɗa cikin littafinsa subulun salam أن الأطف في روايات هذا الحديث قد جاء بالواو وتفيد الأطف مطلقا وجاء بالفاء وثم وتفيدان الترتيب وترتيب زيادة والزيادة من الأدل مقبولة فيهم المجموع ما في الصحيحين على الترتيب ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تقديم اليدين على الوجه لا قولا ولا فعلا wannan wata magana ce ta ilimi da take da dan abin nan mu ma da dai hankalin mu sosai ga waɗanda suke masu littafin a hannu yana magana ne akan cewa an ce a shafi fuska da hannu ko ba haka ba mu kalli hadisin Ammar din yace sun darba bi al-ardh darbatan wahida ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه to mu sun summa masa shimala bayan ya shafa kasa sun masaha masa ala yamin sai ya shafa hannunsa na hagu kan na dama wa zahira kaffaihi ya shafi kuma bayan tafukan hannunsa wa wajhahu da fuskarsa to a nan gurin karkashin wannan hadisin me ka fahimta annabi ya fara shafa shin ya fara shafar hannaye ne sannan fuska ko fuska ya fara shafa sannan hannu ita wannan riwaya ba ta nuna cewa lalle hannu ya fara shafa kamar yadda ba ta nuna fuska ya fara shafa kun gane ko saboda an yi amfani da wawun idan na ce a zaid wa khalid wa salih wa yunus zaidu da khalid da yunus sun zo nan gurin ina ba da labarin zuwansu ne karkashin wannan ba ka iya fahimtar cewa waye riga wani zuwa dole sai ka nemi bayani a wurina amma da na ce maka ja'a zaid thumma khalid thumma yunus sai zanto waye farkon zuwa waye karshen zuwa yunus waye na tsakiyar zuwa khalid saboda na yi amfani da summa wanda ke nuna wannan sannan wannan sannan wannan da kuma zan yi amfani da fa ja a Khalid fa zai fa Yunus ha kuma dai dole Khalid ne ya fara zuwa sannan Zaid sannan Yunus amma kuma suna bin juna da wuri wuri haka amma sun muna nuna jinkiri fa kuma tana nan at-taqib wannan na shigowa sai ga wannan sai ga wannan kusan tare suka zo amma wane ya fara zuwa sai dab da shi ga wannan sai dab da shi ga wannan shine abin da fa take nunawa to amma wawun a zai wa khalid wa yunus abinda ke nuna wa su duka sun zo amma cikin wannan zancen ba a iya fahimtar waye farkon zuwa waye na cikin zuwa waye na karshen zuwa a larabci in an ce wawun abinda take nuna wa kawai sun zo su duka amma duk mu san wa riga wani zuwa ba to yanzu cikin wannan hadisin na amma ba za mu iya fahimtar me aka fara shafa ba tsakanin fuska da hannu a dai wannan riwayar ta nan gurin kun fahimci wannan zancen da nai to shine a nan gurin sai yake cewa zakar sanani al-imam sanani ya faɗa cikin subul salam annal akafa fi riwayati hadha al hadith qad ja'a bil wawi fi a wannan riwayoyin wannan hadisin dan riwaya ta zo kala kala nan ya kawo mana daya ya zo da wawun a ce menene masaha al yamina al shimal ku shimal al yamin wa zahira kafin wa wajhahu an ya dafi da wawun an gane ko wato fi al-atfa mutlaqan ita ko aka fi da wawun kawai na nuna kawai an yi waɗannan abun guda biyu sai dai ba za mu iya sanin wanne aka fara yi ba waje bil fa'i a wata riwayan an an zo da wawun an zo da fa'ul kai wato masali ne fa wajahu wanda ke nuna a nan gurin hannu aka fara shafa sannan ne fuska kenan idan an kawo fa'ul wa summa a wata riwayan an zo da summa ya daina summa wajahu wato fi ne a tartib da fa da summa duk suna nuna jerantuwa wannan aka bada yin sannan wannan wa tartibu ziyada a samu ruwaya da kanta ta zo ta kawo wannan tartibin sun ko fa to wani ƙarin ilimi ne wanda babu shi a cikin riwaya da take wawan ne kada ya shi to wannan ƙarin ilimin kuwa wa ziyartu min al duk marwacin da ya ruwato yin adali ne makabula ana iya karban wannan ziyada din tashi fa yuhumul majmu'u ma tu sayyihan ala tartib da haka duk riwaya da ta zo da wawun sai mu ɗauke ta mu ba ta ma'anar ruwayar da ta zo da fa'a da summa wanda ke nuna jerantuwa kun gane wannan zancen nashi da haka sai yace wa lam yarid anin nabi sallallahu alaihi wasallam taqdimul yadaini ala wajhi la qawlan wala fi'lan yace dan haka a dai ruwayoyi da suka tabbata na zahiri ba wani abin da zo daga annabi wanda yake nuna cewa annabi ya fara shafar hannaye ne sannan fuska sam wannan bai zo ba la bai zo ba a magance daga bakin annabi wala fi'lan bai zo ba cikin aikin annabi abin da yake nufi fuska ake fara shafa sannan hannaye shine abin da sana'adi ke so ya faɗa gaskiyar al'amari shine akwai hadisan da suka nuna fuska ake fara shafa sannan hannaye akwai hadisan da suka nuna hannaye ake fara shafa sannan fuska kun gane da kyau to a nan shi yasa sai aka samu sabani tsakanin malamai tsakanin waɗanda suke ganin lalle fuska zaka fara shafa sannan ka shafa hannayenka tsakanin wanda suke ganin lalle hannayenka zaka fara shafa sannan fuskar a akwai malaman da suka jaza hanyoyi guda biyu din duk wanda ka yi yayi abinda aka wajabta ma shafar fuska da hannu ganin damar ka zai ka fara da hannu ganin damar ka zai ka fara da fuska wannan magana tana da karfi tana da masu goyon bayan ta cikin malamai al kun gane da kyau da haka dai za mu sake wa mai tawa lokacin da ka zo taimama za ka samu wuri ne sawa'un wannan wurin ƙasa ce rairayi ne kamar sahara ce wurin ko ma dai wace irin ƙasa ce zan to ba ciyawa ba ce ko dutse ne ko katanga ce wadda ba ta suminti ba katanga wadda suke ba a yi mata santi ba an gane ko ina nufin wadda ba a yi mata santi ba to ya halatta ka shafi ta kai taimama da ita da ka tashi shafa din ka tsora hannayenka haka idan ka daga sai ka bushe ko idan ka tsora hannayenka haka sai ka haka karkade su fa nafada bi dai kamar da wadansu ruwaya suka nuna wannan shine annafadu haka kuma fa nafasa kenan kamar da wadansu ruwaya suka nuna da ka bushe din ko kuma ka ka karkade hannayen to sai ka shafi hannayenka din ko na dama da na hagu a haɗe da juna kana mai farawa da wannan da wannan haka kowanne cikinsa da wajensa ka gama shi kenan sai ka shafa fuskar ka gaba da yanta shi kenan ka kammala taimama sai ka yi sallar ka da wannan taimama to a nan gurin niyya ta kan bambanta daga wannan taimama zuwa wannan taimama idan mutum ya rasa wanda zai alwala da shi alwala ce ya kamata ya yi sai ya rasa ruwa ko ga ruwan amma uzuri ya hana ba zai iya amfani da shi ba kaga niyyar da zai shi ne niyyar gusar da karamin hadasi amma idan mutum janaba ce a jikinsa yake son yi sallah ba ruwan wanka ko ga ruwan amma sanyi ya hana ya amfani da shi bai saba abin dumamawa ba to kaga nan niyyar da zai yi niyyar neman a halatta masa sallah ko niyyar gusar da babban kai na wani dan lokaci don ya sami yin sallah kun ga niyyar ta sha bamban ko dan wanda yake baya da alwala karamin kari ne shi wanda janaba yake jikin sa fa babban kari ne dan haka ya danganci dan me zaka yi tayammar to a wannan lokacin sai ka sa nira ciki niyyar kuma a zuciya take ba bayyana ta take ba na biyar an na lil hadith al akbar ka tayammumu lil hadith al asghar fi sifati wal ahkam malai ce taimawa da ake don karamin kari irin ta ce ake don babban kari fi sifa cikin sifa wal ahkam da hukunce hukuncenta na shida al ijtihadu fi masail al ibadat ashe ana iya yin ijtihadi cikin mas'aloli na ibada dan gashi Ammar yayi ijtihadi sai dai annabi bai tabbatar da shi kai ba ko na bakwai annal mujtahida idza addahu wato a nan gurin ijtihadin da ake a mas'alolin ibada ya kamata da malam ya wayar da kai sosai ba wai ijtihadi wajen shar'anta sabuwar ibada ba Allah ya yi umarni manzansa ya umarni da ibadar sai kai ijtihadi wajen kaifiya kafin ka samu hadisin da ya bayyana kaifiya to wannan shi ke nufi amma ba ka yin ijtihadi wajen ka kawo wata sabuwar ibada ka ce ka yi ijtihadi in ba haka ba da zan masu wani ba za ku hana su ba yi ba sun ce ijtihadi suke ba to amma zai gyara masa cewa inna ma ka an taqulu bi yadayka za ya kwatanta masa yadda ya kamata yi kun fahimta da kyau dan kai mu bar wannan maganar haka abu da ta tafi wata ma'ana daban na bakwai annal mujtahid idza addahu ijtihaduhu ila ghairi sawab don mai ijtihadin da ijtihadin sai kai shi zuwa ga abin da ba shine daidai ba wa fa'ala al ibada ya kuma aikata ibada akan haka dan sun tabayyana bayyana as-sawab wa da zalik sannan kuma daga baya ya gane ga yadda yake daidai fa innahu la yujidu tilka al ibada to ba zai mai ta wannan ibadar ba amma rubun yasir da ya wannan birgimar yi sallah haka ya tashi ya sallah abin da ya daidai ne ko kuskure ne kuskure ne tare da haka da ya zo wajen annabi sai annabi ce ai da ka tashi ga yadda ka yi inna ma yasfika an taqulu bi dai ka haka za haka za bai ce ba to yanzu zo ka yi taimaka kai mai mai tawacin sallar sallar da yayi daɗin an kyale masa tayi sai dai nan gaba kuma ga yadda zai yi kun gane ku kamar yadda mutumin da ya zo ya kuskuren sallah a masallaci din nan annabi ya ce masa yarji fa salli fa kalam ta salli ko ma ka sake sallah kuskure ne tare da haka da ya zo wajen annabi sai annabi ce yi da ka tashi ga yadda za ka yi inda ma fi ka an taku ne da dai ka kaza wa kaza da fi ba to yanzu zo ka yi ma kai min da tawaccin sallar sallar da ya yi daɗin an kyale masa ta yi sai dai nan gaba kuma ga yadda zai yi kun gane ku kamar yadda mutumin da ya zo kuskuren sallah a masallaci din nan annabi ya ce masa yarji fa salli fa innaka lam salli ko ma ka sake sallah dan baka yi sallah ba har aka yi haka sau wani adadi daga karshe cewa annabi ko ya mun yi da zan sallah ban sai da ake ba annabi nuna masa yadda zai yi kaga ai a rayuwarsa gaba ɗaya haka yake wannan sallar har ya zuwa ranar wannan da annabi ya gaishe da annabi ya koya masa sai ce fa fa'al zalika fi salati da kulli haka zaka a cikin dukkan sallar ka da su nan gaba bai shi buri ya rama sallolin baya sun riga sun wuce kuma wannan haka muawiya ibn al-hakam ne lokacin da ya kuskure ya magana cikin sallah bayan bai san banansu ya zo ya hana magana cikin sallah da annabi ya gyara masa cewa cewa nan gaba ba sai ka magana cikin sallah bai ce yin sallar ka ta baya kuma sai ka rama ta wadda ta yi surutu ciki to duk wannan shine abin da yake abin nan surutu al hadithu thamin wa thalathun hadithi na 38 a cikin wannan babi cikin wannan littafi an jabir ibn abdullah radiyallahu anhu ma an karbo daga jabir dan abdullah Allah ya kare da a gare su shi da mahaifinsa don mahaifinsa sahabi ne shi ma sahabi ne karewa ma mahaifinsa ya dace da yin shahada ranar da aka yi yakin Uhud أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال annabi tsira da mutun Allah su tabbata gare shi ya ce da shi wato jagorgonin dan kasuwa ne idan ban manta ba wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aiki shi da dirham ya ce ka so mun doki shi doki annabi Allah ce doki sai tafi kasuwa ne ya ya samu doki ya so na ya daya da ya yi shi a nan sai ya kwana ya kwana sai tafi kan wani bangare kuma na cikin kasuwar sai na mai sayan dinki wani mai sayi ya zo aka yi ciniki ya sayar dirhami biyu ba dirhami da ya sayi ba ya sayar nawa dirhami biyu sai kuma ya dawo da dirhami ɗin ya sake sayan doki sai ya dawo a daga ga dirhami ga doki ah, ya aka yi haka ne <laughs> ya ce ai ga yadda ne ga yadda ne annabi ya masa addu'a ya sa masa albarka ina kyautar san jabir da abdullahi ne inda ya ban manta ba kun shi ko na sahabi amma na fitar sassan jabir da abdullahi ne to kaga a nan gurin wannan hadisin yana nuna mana wadansu abubuwa da dama farko himmar sahabbai wajen neman na kai da kuma harkar kasuwanci na biyu kuma a ce idan ka sai abu naira dubu ya halatta ka sayar da shi nawa waye sai da muka rumi da cikin malam ga mu dan sun ce muka ya halatta ka sayar dubu biyu baka yi haramun ba ko dubu uku ka sayar da shi baka yi haramun ba illa iyaka abin da aka ce ka bambance tsakanin kayan abinci abin da yake dole din rayuwa da abin da yake ba dole na rayuwa ba yanzu kaga masara da wake da alkama da shinkafa da waye wannan dole rayuwa ne sai da su za a rayu agogo atamfa shadda lefi wannan ka tiri barka yadda ga dama wace dole ka za lefi za a rayu ko haka ba na ga dan yayi tsada da yawa wannan masu shi ta shafa ko ba haka ba amma masara fa dai tsada da yawa ko gero ko alkama to kowa zai ji ka to sai suka ce su malamai din akan abin da yake dolan rayuwa sai ka sauka ka hakura da irin ba kaza sai Allah ya sanya maka albarka sai ce sai ka ninninka sai ka ninninka sai ka ninninka abin da yake ba dolan rayuwa ba zuba duk yadda kake so dama na kula rayuwa sai yan na kula rayuwa sai je su ta yi masu neman farin rayuwa kuma su sun samu abin da za su ci musu su ba amma dai abin da muke so mu ce shari'ar musulunci ba ta kayyade maka riba ba a cikin ka ta kasuwanci ko ba ka'ida ba ne in dan in mai sayan haja ya zo sai ka faɗa masa nawa ka saya kare ya zo kana wani nan tsaron sai nawa ya ce naira dubu ɗaya ka ce to ni ma kaina ban sai shi haka ba ni kaina dubu ɗaya ɗari biyu na saya kuma ina neman riba wa yake sai ka faɗa masa ba wanda ya ce ko shi ya ce faɗa masa ka ce ba wanda ya ce sai na faɗa maka a ka'idar musulunci ciniki za mu kawai duk yadda ka sayar duk yadda ka sayar da riba shi kenan shi sa ka'idar musulunci ba a da price control ba a ce ga wani farashi da gwamnati za ta kai dai babu shi a musulunci ana kyale kowa ne wanda yake mai neman albarka ya ce hakurin riba ya kadan mai neman da yawa zai duk kowa ya je ya kansa amma dai ka'ida shi ne ka gina abu akan gaskiya da adalci idan kai karya ka ce wallahi naira dubu na saye shi alhali ɗari takwas ne wai kana neman a kara ma dubu ɗaya da hamsin kana nema ka bugi hanci na wai ka ce naira hamsin kawai ka tara halin ku kaji ɗari biyu da hamsin to wannan kayi ƙarya kuma wannan rantsuwa da kai tana cikin abin da ke lalata jarin dan adam kamar da mazan Allah ya nuna yace ita rantsuwa a harkar kasuwanci tana saurin shigar da haja ta sayu amma kuma tana gadar da talauci ta tafiyar da albarkar da abin da ka samu da dukiya ɗin kai ga kuɗin ka kirga da kyar kana sanin lissafi tun da karfe biyar har shida har shida da rage lissafi kake me ya shigo me ya fita kuɗi da yawa amma kuma ba kwanciyar hankali ta tare da kai matsalolin rayuwa su yi maka yawa sai a ambaliyar ruwa su ga cewa gidanka ne rushe motar kowa ta tafi kano ta je ta dawo lafiya ko ta je bakin gwada ta dawo lafiya kai motar ka ta ta kilomita hamsin sai ta buga sai ta yi menene matsaloli sai ta samun ka sakamakon ƙarya da kake yi da rantsuwa a cikin harkar kasuwanci wadda ba saka ba ala kulli halin jabir dan abdullahi sahabi ne mai matukar fallar gaske yace annan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qal manzon Allah tsara da Allah tabbata gare shi yace utitu khamsan lam yutahunna ahadun min al-anbiya'i qabli yace an bani ababe guda biyar kafina ba wani annabi da aka fashi waɗannan al'amura sai ni na farko nusirtu bir ru'bi masirata shahrin an taimake ni da jefa tsoro a cikin zukatan abokanan adawata masirata shahrin alhalin tsakanin ratar inda nake da inda suke da inda suke tsawon shekara guda tsawon wata daya tafiyar da za a yi an gane ko wannan ya faru a yakin tabuka tsakanin annabi sallallahu alaihi da zuwa kasar sham tsakanin madina da kasar sham galibi tafiyar wata daya ke annabi na madina amma arna da ke kasar sham sun gudu kafin ma annabi je wajen wannan yana daga cikin abin nan dinsa irin wannan duk abin da Allah madaukakin sarki ce sannan kai fi qulubil ladina kafaru ru'ba fawqa wa minhum kull banan ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب wato kenan Allah yana jefa tsoro cikin zukatan kafirai wannan yana daga cikin abin da Allah ya taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam da shi sauran annabawa ba su samu wannan ba abu na biyu waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura an sanya mun kasa ta zanto wurin sallah da kuma abin tsarki na da ƙasa zan iya yin taimawa kuma zan iya yin sallah a ko ina cikin faɗin ƙasa ko da cikin masallaci ne ko ba masallaci ba sakamakon annabawan baya kuwa mutum ba zai ibada ba sai ya je ɗakin ibada da aka kebance masa fa ayyuma rajulun min ummati adrakathu salatu falyusalli da haka duk wani mutum cikin al'umma ta da sallah ta riske shi a ko ina ne to sai ya sallarsa wa uhillat lil ghanaim kar ka kafa hujja da wannan ka ɗauka cewa yana nufin ba sai ka je jam'i ba in ka haka kai kuskuren fahimta abin da yake nufin idan sallah ta kama ka ba nan da sa ɗakin ibada ba ka iya sa ɗakin ibada ka iya ta a wajen ɗakin ibada ya danganta halin da ka samu kanka a ciki yanzu kana kan hanyar ka ta zuwa Kano ko ta zuwa Fataskun ko wani gari sai lokacin sallah yayi ka tsaya ko ina kai sallar ka dajin Allah ba tare da cikin masallaci ba ta yi ko ba abin da hadisin ke nufi kenan ba a cewa sai in ka shiga gari ka shiga masallaci amma ka san kana zaune mazaunin gida dama ai sallar jami'i tilasta ya kanka kuma saboda waɗansu dalilan daban فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة wa abu na uku hillat li al-ghanaim an halatta mana ganima ne da al'ummata wa lam tahilla li ahadin qabli kafina ba a halatta wa wani annabi ganima ba da annabawan da suka yake suka samu ganima sai su tattara ta wuri guda sai wuta ta sauko daga sama ta wuta cinye ta amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka shar'anta masa ya iya amfanuwa da ganima shi da sahabbansa da dukkan mabiyansu wa utitu shafa'a an bani ceto da ake kira ash-shafa'atul uzma allati yatakhalla anha jami'ul anbiya wal mursalun wal mursalin wanda dukkan annabawa kowa zai bada uzuri cewa ba zai iya wannan ceton ba karfi annabi sallallahu alaihi wasallam zai shi kadai wasu ce to wajen mataki guda daga gaishe ran tashin kiyama a shafa'atul uzma wannan hadisin ta yana daga ɗaya daga cikin hadisai masu tsawo cikin sahih bukhari annabi ya faɗi wannan hadisi bayan an gasa cinyar akuya ne an kawo annabi ya ɗauka ta ka yi shirge ta da hannu sai ce a yi shirge ta da haƙori sai ce ana sayyid wani da adam wani fakar shine shugaban yan adam gaba daya ba tare da alfahari ba kun san saboda me suka ce ba mu sani ba yace mutane za su zo ranar tashin kiyama suna bukatan a yi ceto suna bukatan ka yi hisabi wanda zai tafi ta wanda zai tafi aljanna tafi ga suna cikin wahala ana cikin tsayewa an dade a tsaye yau mai kumun nasu da rabbil alamin kenan ko sai su je wurin annabi adam su ce kai ne farkon halitta cikin mutane kai ne wanda Allah ya halicce ka da hannayensa biyu banda kai ba wanda ya samu wannan cikin mutane da haka ka roka mana a yi hisabi kowa ya san matsayinsa annabi adam ya bada uzuri mutane su tafi wajen annabi ibrahim shi ma ya bada uzuri su tafi wajen annabi musa ya bada uzuri su tafi wajen annabi isa ya bada uzuri sai gaba ɗaya su garzuwa wajen manzon allah sallallahu alaihi wasallam ana zuwa sai annabi ce ana laha ana laha idan ma wannan matsayin nawa ne wannan matsayin nawa ne allah ya alkawarta masa cikin suratul isra'i asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda almakamul maqamul mahmud shine wannan babban ceton na ranar tashin kiyama wanda duk annaba ba su da wannan matsayin sai shi kadai ana laha ana laha zai faɗi gaban ubangiji ya sujada ya ambaci Allah da kalmomi na yabo irin wanda shi ma bai taɓa yin irin su ba sai nan Allah ya sanar da su shi ya sanar da shi waɗannan kalmomin sai Allah madaukake ce masa irfa rafak wasan tu'ta washfa tushaffa daga kanka ka roƙa za a baka nemi san za a baka ceto kuma sai annabi ya nemi a yi ceto kowa ya san matsayinsa to wannan ita ce a shafa'a din da dukkan annaba ba a su ba sai shi amma banda wani akwai wani wani sun matakan ne sai wanda wadansu annabawa ma za su iya samu dan salihan bai za su iya samu kai ma in ka zama nagari za ka iya samu ke ma in ka zama nagari za ka iya samu an gane ku amma wannan babban ceton ne annabi ke nufin an kebance shi da shi abu na biyar wa biyu nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassatan wa bu'ithu ila nasi kafa yace da can an kasance ana turo annabi zuwa ga mutanensa kadai ne ku yanzu an turo ni zuwa ga dukkan duniya gaba daya wato kiran da annabi zai da shi ya sha bamban da kiran sauran annabawa ta fuskar gamewar kiransa ya shafi kowa da kowa to sai abin da za a iya fahimta cikin wannan hadisi malai ce tafdilu nabiyina sallallahu alaihi wa sallam ala sa'ir al-anbiya cikin wannan hadisi zamu fahimci da aka fifita annabi kan sauran annabawa wa tafdilu ummatihi ala sa'ir al-ummam da fifita al'ummarsa kan sauran al'ummai na biyu tunda dai an fifita annabin kan sauran annabawa to haka mabiyansa ma za a fifita su kan sauran mabiya annabawa na biyu ta'adidu ni'amillahi alal abdi yadda Allah ke kididdigawa bawa ni'imomin da ya masa وإن ذكرها على وجه الشكر وذكر آلائه يعد عبادة وإن ذكرها على وجه الشكر وذكر آلائه يعد عبادة وشكرا لله wato ambatan ni'imomin Allah din ba wai kawai dan ka kirya su ba dan nuna cewa lallai na gode wa Allah da ya mun kaza ya mun kaza ya mun kaza to idan ka haka sai kansa ibada ce mai zaman kanta kuma ya zama godiya ga Allah ana so ba ya zato mai godiya ga Allah to Allah dai ya min ni'ima ni kan ba goro bane ina da iyali Allah dai ya min ni'ima ni kai ina da abun hawa Allah dai ya min ni'ima ina da gida Allah dai ya min ni'ima ka kilin daga abin da Allah ya baka a zuciyarka kana nufin godiya ga Allah wannan yayi daidai amma kake ni kan Allah ya min ni'ima ina da iyali ba kamar su wani ba goro da zanto kana nufin habaiti kamar ka san baka da lada ni kan ina da gida ni kan ina da mota dan kuma alfahari to wannan kai ma ka san baka da ladan komai alfahari kake wanda bai dace ba kuma inna Allah auha ilayya an tawadu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghiya ahadun ala ahadin haka manzo Allah yace Allah ya yi mun wahayi ya ce ku kaskantar da kanku kar ku nuna ku wasu ne dan kuɗi ko dan mulki ko dan ilimi har ya zanto wani bai wa wani alfahari ba har ya zanto wani bai zalunci kowa ba kowa ya kaskantar da kansa abu na uku kaunuhu sallallahu alaihi wa sallam nusira bil ru'bi kasancewar annabi an taimake shi ta jefa tsoro a zukatan abokanan adawarsa wa uhillat lahu al-ghanaim kuma an halatta masa ganima wa bu'itha ila an-nasi amma kuma an turo shi zuwa ga dukkan mutane wa utiya shafa'a kuma an bashi ceto wa ju'ilat al-ardu lahu wa li ummatihi masjidan wa tahura shi da sa an sa musu kasa ta zanto wurin sallar su kuma abin tsarkin su kullu hadha min khasa'isihi wannan duk yana cikin keɓantattun al'amura da suka shafi annabi wa qad uddat waɗansu malamai sun kididdige keɓantattun al'amuran da aka baiwa annabi su fakanat sab'a asharata khisla ɗaya da al'amuran har goma sha bakwai ne wa inda sana'ani inda wa ishirun imam sana'ani ya kirga su har sun kai ashirin da ɗaya wa man الصغير والكبير وجد زيادة على wanda العدد وأن دي الجامع الصغير ده الجامع الكبير wato zai samu cewa adadin ya fi haka to sai dai khasa'is ɗin wannan babi na khasa'is na annabi sallallahu alaihi wasallam al'amuran da aka keɓance annabi da su ku sani a cikin akwai hadisan da suke sahihai ne kamar wannan hadisin da muka a cikinsu akwai hadisan da suke da ne sai a jefar da su gefe guda imam musulmi ya yi al-khasa'is kubura kubra wanda ya kirga abubuwa da dama waɗanda duk hadisan su da yake da wadansu ma mawdu'ai to dan haka kutubul khasa'is suna buƙatan a bi diddigin hadisan da ke ciki kafin a tabbatar ka yana daga cikin abin da ake cewa khasa'is kuma da mun sha faɗa wajen wazi cewa ce annabi sallallahu alaihi wa sallama idan yana tafiya a rana ba a ganin inuwarsa ba ba hadisi bane ba labari ne mara duk mara tushe cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana tafiya cikin yashi ba a ganin sawunsa amma in ya taka dutse kuma sai a ga sawunsa cewa annabi sallallahu alaihi wasallama an haife shi da shayi duk hadisai ne waɗanda suke al mawquza wal mutaraddiya ba su zama ingantattu ba cewa annabi sallallahu alaihi wasallama baya menene haka abubuwa da dama da aka yi talasafa wanda suna buƙatar tacewa bayan ka karanta hadisi dan galibi hadisan da suke kawo da ifa littattafan da suke kawo hadisai da ifai su ne da hannun malamin masu wa'azi saboda galibin su saukin karantawa gare su larabcin su baya da wahala kuma sun tara hadisai da yawa zaka samu hadisai goma biyar zaka ji ka san ma'anar su komai raunin larabcin ka to sun suke da daɗin mu'amala wajen karantawa to sai dai kuma galibin malamai wasu da rarayar da wasu tafi hadisin da inganta don da bai inganta ba galibi za ga akwai tsoratarwa akwai firgitarwa dan karamin aiki a ce shekara dubu a cikin jahannama dan karamin aiki kuma a ce za ka shiga aljanna kai da dukkan mutum dubu saba'in cikin iyalin gidanka kaga sai ka samu wannan hadisi ne da ke mara asali galibin irin wannan littattafai akwai su durrasun nasihina an gane kuwa akwai su tambihul zafirina duk wannan da ifan hadisi ne a ciki tankihul qawl hadis hasif na hadisai da yafi ga sunan gudun da yawa da mun duwa ai ma na ƙarya muhtarul ahadisun nabawiyya da wani malamin azhar ya hada shi hadisai da yawa na ƙarya a ciki to amma galibi da ya ka samu wa'azin da baya da ɗaya daga cikin wannan da na faɗa ko mai tafsirin da baya da ɗaya daga cikin wannan duk inda ka ji kissa ta shahara ta shahara an koro ta an yi menene ne sai ka samu gasa ɗaya daga cikin waɗannan littattafan so kuma waɗanda suka yi su ba malaman hadisi ba ne ba ha kawai suka yi shiga sharo ba shanu suka shiga abin da bai shafe su ba shine ilimin hadisi a yamakon su ɗauko cikin bukari ko musulun sakura suka caji ko suka tara su kisoshin da galibi suka gadarwa musulmai raunin da ake ciki an gane su don haka aiki ne a gaban mu sosai wajen karatu da suwa da kuma kokarin tantance abin da ya inganta da wanda bai inganta ba kafin faɗawa mutane shi ko da mun faɗa da mun faɗa jiya ko shekaran jiya gobe muka yi bincike muka yi ilimi muka samu wani sabon abin da ya nuna abin da ma karanta jiya akwai tangarda shi ke san mutum ya faɗa shi ilimi bai zai jumut ba ka ce na faɗa yanzu kuma ba zan iya janyawa ba sai dai ba ilimi kake ba duk ilimin da kake ko na sana'a ko ne shi gaba yake ko ilimin sana'a ko ilimin addini in dai kace daga lokacin da ka fito daga jami'a ka karanta medicine a ka fita daga jami'a shekarar 1985 an riga an yi qualifying ɗinka cewa kai dokta ne daga lokacin ka daina karanta dukkan wani sabon bincike kan magunguna kan cutuka kan yaɗuwarsu abin da ka karanta a jami'a shi ke nan ya wadatar da kai da dan takardar shaidar ka da kuma dan hand out din da malaman jami'a suka baka shi ka rike da an kawo sabon ka tafi ya ga abin da aka faɗa mana dan girman Allah idan mutum ya wannan bai zama karon ma ba ilimi ya ci gaba kai kasa da wani wanda awad wanda aka baka tunna ya ce ko abubuwa sun riga sun Ko kowane irin ilimi haka ke cigaba to haka ilimin addini ba yi dan baka iya sanin abu rana ɗaya gaba ɗaya za ka san wani abu ka jahilta al'amurra me ke sa abin da ka jahilta ji yau ka san shi shi ne karatu shi ne imam shafi'i ke cewa ban taɓa yin bincike ba face sai binciken ya nuna min ni jahili ne yake da wanda na bude takarda na yi shafi daya biyu uku sai na ga sabon abin da da kafin in bude takardar ban san shi ba in na ƙara budewa haka zan gani in na ƙara kuma haka zan gani to haka ilimi yake abu na gaba an sai hata salati la taktasu bi wuqatin duna ukhra ingantuwar sallah baya yake bantuwa da wani wuri shi kada ya ce banda wuri kaza abu na biyar anna al-asl fil ardi taharatu lis salati wat tayammum asali kasa idan ka ganta baka san an zuba komai a kanta ba za ka ɗauka tsarkakakkiya ce baka da awar cewa jasa sai in ka ga najasa kai an gane ku duk inda ka kasa a cikin daji za ka iya taimama a wurin kuma za ka iya sallah a kanta kar ka ce jasa ce sai in ka gani amma asali kasa da ce dan ya ce jiya lalle Allah ha masjidan wa tahura abu na bakwai sa'atu hadhihi shari'ati wa azamatuha yalwar wannan shari'a ta musulunci da girmanta لذا جعلت لتعظيم العالم كله في عباداته ومعاملاته على اختلاف امثاله وتفاوت اقطاره da haka aka sanya da haka aka sanya wannan shari'a li tanzim al-alam kullihi dan ta tsara duniya gaba daya fi ibadatihi wajen ibadoji wa mu'amalatihi da mu'amaloli ala ikhtilafi amsarihi tare da bambancin garuruka wa taba'udi akfarihi da nisantar sashe zuwa sashi amma duk shari'a da ita za ta hukunta su ita ce shari'ar Allah ya ce annabi ya dan saboda ita ce kawai ta cancanta ta yi wannan duk shari'ar da ba ta Allah ba sai ka samu ta dace da wani gari ne ban da wani gari ta dace da wani kauye ban da wani kauye ta dace da wani zamani ban da wani zamani mutanen kasa guda ne za su haɗu su yi tsarin mulki sai ka samu sun sha bamban da juna in aka ce kowa ya a ra'ayinsa wanda yake arewa arewa irin ta hamada kaga shi zai tsara abin da ya dace da environment ɗinsa ne saɓanin wanda yake can kudu cikin kulmi kusa da teku wanda yake arewa arewa ta savanna abin da zai tsara ya sha banda wanda tekun zai tsara da kuma na arewa ta hamada ko ba haka ba idan dare ya canja al'ada ta canja yare ya canja komai na iya canjawa to idan aka kyale mutane su tsara tsarin mu'amalolinsu na rayuwa da kasuwanci da siyasa su gudanar to za a yi ta samun kurakure a ciki shi ke sa tsarin mulki za a yi ta masa gyaran fuska da kuskure ma kuma sai an yi ta yi sai an yi ta yi kuma ba za a iya gyara yadda zai daidai ba ko waɗanda suka rubuta shi jiya da shekaran jiya yanzu da aka ce ku zo ku yi bita abin da kuke ko amince sai ya ga cewa kaya ko nuni nan gudan da ka zana ce da shi ya fi dacewa amma tsarin Allah fa shi ya halicci ka ya halicci wuraren ya halicci mutanen da haka ya san abin da zai dace da ko'ina to amma sai mutane suka kawar da kai daga tsarin Allah suka ɗauki tsari na su na kawunan su cikin mu'amalolinsu da siyasarsu to shi ke sa a samu kai cikin zalunci wajen rabon makamai a ƙasa zalunci wajen rabon arzikin ƙasa zalunci wajen tsara yadda shari'ar da za ta gudanar da ƙasa to ba ga inda a samu gyara ko sai in an tuntubi qur'ani an tuntubi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na takwas qawluhu ayyuma rajulin da annabi yace kowanne mutum sallah ta sami shi wuri kaza la yuradu bihi jinsu rijali wahda kar ka dauka da aka ce rajul namiji kada yake nufi jinsin mazaje banda mata wa inna ma yuradu amsaluhu minan nisa'i aidan ana nufin mata ma sun shiga ciki la'annan nisa'a shaqa'iqur rijal dan annabi ya ce innamal nisa shaqa'iqur rijal ai su mata abokan zaman tare ne ga maza na tara qala sanani imam sanani ya ce inna ma khussa musafata safari an keɓanci tsawon musafata shari musafatu shari an keɓanci cewa tsawon lokacin da aka jefa tsoro ga abokan adawar annabi shine tsawon Tafiya wata guda duna musafatan abu adaminhu ba a ce abin da ya fi sama da wata ba saboda me li'annahu lam yakun bainahu wa baina man azhara al-adawa lahu akbar min zalik dan galibin duk wanda suka bayyana adawa su ga addinin musulunci lokacin rayuwar annabi tafiyar da ke tsakanin su da su tsawon wata ɗaya ne ko abin da bai kai wata ɗaya ba ba wanda yake da nisan da ya wuce wata ɗaya tsakanin shi da madina in za a yi tafiya a kan rakuni. ma'ana da an samu wanda ya wuce haka nan kuma ya bayyana adawa shi ma da an jefa tsoron cikin zuciyarsa amma duk kafiran da suka yi nisa daga madina nisan da ya fi karfin da sanya shi a wata daya kamar kasashen cana a lokacin da glasgow kaukas da wane ne a wannan lokacin su ba su ma fara jin ɗuriya ma annabin ba ko sun ji amma ba su san ya suke ba haka ba su bayyana adawa ba amma duk wanda suka ji labari suka bayyana adawa to sai an jefa tsoro cikin zukatansu don a samu daman karya su to a lokacin nan sai aka shagaltu da manyan daulolin da suka fi kowanne karfi dai idan an karya su sauran ma za su yi laushi shine daular roma da daular fadisawa aka karya wannan aka karya wannan musulunci ya yaɗu gabas da yamma shi yasa kudu da arewa har yanzu akwai yadda bai ji ba amma yamma sai dai je karshen yammacin yamma spain kenan andalus gabas sai dai je karshen gabas kuma kasashen china haka da wa annabi ce lalle addinin nan na sai ya ɗauko daga gabas ya kai yamma haka ko aka yi amma ga kudu kudu da arewa ba shi yasa a kudancin duniya ko a arewacin ta ka iya samun wani wuri inda arna suke har yanzu amma gabas da ina ne ko ya sai musulunci ya taba zuwa ko da ko ne daga baya ya samu tangarda ko wannan kuma wani abu abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya kai mana sallallahu wa sallam wa baraka lana nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi